manuniya. alamu dai hukuncin kotun sauran karkin zaben shugaban ƙasa a Najeriya ta sa siyasar ƙasar ta ƙara ɗumama. Ba tauye haƙƙi ba ne, an yanke mana haƙƙi ne ma gaba ɗaya. Ba a nuna mana mutunci ba ko ɗaya a cikin wannan shari'a. wannan cin tara, ina so in tabbatar miki da cewa ba za mu biya tara ba domin za mu ɗaukaka ƙara kotun daga ita sai dai kotun Allah isa. Sai dai kuma wani tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa jam'iyyar SDP ya ce ai jam'iyyar PDP ce ta fara fara shuka shukar da ta tsirar da abubuwan kyama. Ai zalunci PDP ce ta haifi zalunci. Ni na gani na je so goma sha ɗaya kotu. Me PDP kuma za ta yi magana akan wai zalunci a kotu? Ai su ne uwar zalunci. Game da gurgure gurbin ministan jihar Kano da ake cin kasuwa masa zattawar tare Najeriya babu jihar Kaduna kuwa farfesa Yusuf Ibrahim Angon ne ke cewa an danne damar da doka ta baiwa al'umma. Gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da ba ta da wakilci. Su sauran jihohi jihohin sun yi sa'a dama bibi ne suke da shi to ɗaiɗai ba ka amince ba ko ba a yi ba ba komai kaduna ce kawai ba ta da ko ɗaya. su kuwa wasu masana cewa suke ai cire tallafi ya ta gayyar talakawan najeriya da dama. ana magana cewa sanadiyar cire tallafin man nan shekara na 2023 din nan watan ɗaya zuwa watan uku akwai mutum mutane miliyan hudu da suka shiga cikin talauci a kuma yanzu zuwa ƙarshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan bakwai da dubu ɗari da za su shiga cikin talauci sa ka ga rayuwar mutane duk ta canza. waɗannan ba so mun cikin tarin muryar da za ku cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barka da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin hikima. Shiri na ɗari da talatin da biyar cikin jerin shirin manuniyan da kan tattauna da 'yan ƙasa da kuma hukuma. Hukumar kuma ita ce ta yi hukunci kan ƙarar shugaban ƙasar da 'yan adawa ke ta cewa a gaskiyar magana suna ganin an tafkaca mama. Dabta Yunusa Tanko jigo ne a jam'iyyar Leban da ya ce yadda kotun ta yanke hukunci ne yasa dole su 'yan adawa su dugunzuma. Ba tauye haƙƙi ba ne an yanke mana haƙƙi ne ma gaba ɗaya. Ba mu da haƙƙi ba mu da ma ba a nuna mana mutunci ba ko ɗaya a cikin wannan shari'a. Kuma duk abubuwan da muka faɗa da su ma aikasa su ma 'yan Najeriya ne an sun ga abin da aka magudin da aka tafka a cikin wannan wannan zaɓe. Amma suke cin mu tara bacin kuma sun cin mutuncin mu. To abin da suka yi a ci gaba ma'ana shi ne barawo ma zai iya zuwa ya zo ya nemi shugabancin najeriya kuma ba wanda ya isa hana shi billahi lazi kuma a kashe demokradiyya abin da ake kokarin yi kenan yanzu da ake cikin zinnan kowa ma in ya ga dama kurin in dai kana da kuɗi zaka iya zuwa ka fito da mutane wanda za su tamu da mutane hankali za su iya satan akwati za su iya magudi za su iya duk abubuwan da suka yi dama don su kama don su kama rage mulki za su yi shi mu kuma mu daga kara wannan tare da zaka ci mu mu daga kara sai mu gani kudi ko za mu iya biya ko ba za mu biya ba shi ma dai wani jigon jam'iyyar PDP a tare Najeriya Malam Umar Sani Dikadi ya ce tattara tarin tarar da aka tura wa masu kara ya sa suka gane cewa lallai dai Allah kaɗai ya san karatun kurma daman ban mu dauki daman cewa kotun nan za ta yi mana adalci ba amma duk da haka da yake tsarin mulki ya ba da dama ka kai kotu to dole ne mu kai kotun farko kafin mu je kotu na biyu kuma taron da aka shimfiɗa cewa an yi mana cewa mu biya cikin kwana biyu ko kwana uku ya nuna gaggawa na kotu saboda haka idan za mu ɗaukaka ƙara dole ne a dakatar da wannan maganar biyan tara domin ba ita ce kotu na ƙarshe ba kotun ƙarshe shine kotun koli na supreme court ita ce za ta iya cewa eh ta tabbatar da wannan abin da kotun ta yi ko kuma ta sauya abubuwan da wannan kotun ta yi saboda haka mun ɗaukaka ƙara tun ajiyan tun da kwana goma sha hudu ne muke da shi na shigar da ƙara sannan kuma a saurari mu saboda haka wannan cin tara ina so in tabbatar muke da cewa ba za mu biya tara ba domin za mu ɗaukaka ƙara kuma idan kotun koli ta ce to lallai ta tabbatar da wannan tara to a lokacin ne zamu biya tun da wannan kotun daga ita sai dai kotun Allah ya isa. Sai dai kuma tun tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa SDP Dr. Umar Ardo Bule na ga duniya cewa ai idan har ma za a zira zaren zargi ga kotunan Najeriya to PDP ma ya kamata a fara tuhuma. Sa'ilin da PDP suke gasa mini ayan zalunci a hannu sannan rugo zuwa kotu kotu su ƙara mini garwashin wuta a kai. Me PDP ta ce, ai sa'ilin PDP da shugabanninta da kuma gwamnatocin da suka kafa sun ga kaman kayan ado suke yi da zalunci. Ato, yanzu abun ya juye, reshe ya juye ga mujiya, sannan su ce za su yi fada. za su ihu za su ce magana wai ana zalunci ai zalunci pdp ce ta haifi zalunci ni na gani na je so goma sha ɗaya kotu pdp su bi kotu su ba da kudi su yi duk abin da za su kotu su juye a kaina supreme court su uku na je court of appeal su uku na je high court su biyar na je mai pdp kuma za ta yi magana akan wai zalunci a kotu ai su ne uwar zalunci. Tun bayan tun kuɗe ta ta da tantance minista daga jihar Kaduna wasu masana ke ganin shi kenan kuma jihar Kaduna za ta taka tarkon tagumi sai dai kuma idan daga baya za ta nemi alfarma. Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran da kan kai komo a duniya farfesa Ishau Ibrahim Ango na jami'ar jihar Kaduna ya ce ya zama wajibi shugaban ƙasa ya gaggauta ɗaukan minista daga jihar Kaduna tun da dai majalisar zattawa ta riga ta fara zama. Eh, tsari dai na federaliya da kuma doka da aka samu ta tsarin mulkin Najeriya ya nuna cewan kowace jiha a bata akalla wakilci a majalisar gudanarwa ko zartarwa ta ƙasa. Mu kuma jihar Kaduna minista ɗaya aka bayar kuma eh, majalisa bata tabbatar da shi ba kuma a yanzu haka suna an so mu gudanar da tarika na majalisar ba mu da wakilci a ciki wannan yana da haɗari kwarai da gaske domin mai ɗaki shi ya san inda ruwa yake zuba inda muna da wakilci abin da ya dame mu zai iya ba da ƙorafin mu kuma ko me za a raba za a tabbata an bamu so wannan gaskiya abu ne mai cutarwa kwarai da gaske eh, amma dai tunda akwai ma'aikata guda ɗaya da naga an kusan an ware ta ba a taba ta ba sai mu ce to muna zaton wannan ma'aikatar ita aka ban mana to amma a haka din ma muna kira ga shi mai girma shugaban kasa da ya hanzarta domin a sami sabon wakilci ko wanda zai wakilce mu a wannan eh, matsayi domin mu ma jihar Kaduna mu sami abin nan domin rashin haka gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da ba ta da wakilci su sauran jihohin da su ma ba amince da ministocin su ba sun yi sa'a dama bibi ne suke da shi to ɗaya ba ka amince ba ko ba a yi ba ba komai amma mu ko ɗayan ma ba mu da shi kaduna ce kawai ba ta da ko ɗaya kuma ina ganin wannan abin a duba ne kwarai da gaske game da kwarmato da tan kwashe tallafin taimakawa farashin mai a Najeriya kuwa masana da wasu 'yan ƙasa ne ke cewa a gaskiya cire tallafin ya buga wa talakawan Najeriya guduma ana magana cewa sanadiyan cire tallafin man nan shekara na 2023 din nan watan daya zuwa watan uku akwai mutum mutane miliyan hudu da suka shiga cikin talauci a kuma yanzu zuwa karshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan bakwai da dubu ɗari da za su shiga cikin talauci za ka ga rayuwar mutane duk ta canza mutane a Najeriya za ka suna tafiya a kafa yanayin abincin da al'umma suke ci ma ya canza za ka ga yanzu a samu a ci abincin ma ake magana ba wai magana abinci da nama ba mutane suna cikin halin haula'i musamman ma mata dan yanzu ina gaya maka mata ma yanzu suke rike da gida saboda mazajen nan galibi masu yin acaɓa ne an cire tallafin man nan motoci suna a ajiye mashinan ma in an sun sa man sun zagaya kuɗin su sukan ce baya dawo tsadar rayuwa tsadar mai yanzu abin da mata suka koma kenan wanke wanke da shara gidan masu kuɗi saboda babu abinci yanzu halin da ake ciki mafi akasarin talakawa musamman matasa wallahi ba su san ina za su tunkara samu naira ashirin ba za ka ga mutum wallahi ba barawo ba ne magidanci ne amma wallahi zai je sata dattijuwa ko kuma budurwa ko bazawara za ta je ta yi badala dan ta samu abin da za ta ce ta ta da yanta wannan halin da ake ciki kenan a wannan ƙasa tamu Najeriya ƙasar da ake sanya ta a cikin ƙasashen da suka fi arziki a duniya iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa kullun kwanan duniya ne suke ƙara rama. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku hamsin ɗaya ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suke ta faman takama. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudan maganar dawo da muryoyin da kan bambare dukkanin ɓamɓorin da ka iya kawo ɓaram barama Kuma a madadin su duka ni Isa lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.